اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب waɗannan masu yin addu'ar samun alherin duniya da lahirar suna da rabo na lada mai girma saboda kyawawan ayyukan da suka yi a duniya kuma Allah mai gaugawar hisabi ne akan ayyuka.